Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Yanzu Masar fili hashin gumel ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin na dare a yau ranar Asabar 26 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin za mu ji wato a cikin shirin zamu ji yadda yanzu ake wato ake ci gaba da tuntuɓar juna a babban taron apc don fitar da sabon shugaba ta hanyar daidaitawa bayan haka za ku ji cewa duk matakin da gwamnatin najeriya na hana sayar da gurɓataccen man fetur har yanzu ana ci gaba da samu a wasu gidajen man sannan kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba ya shirya kuma zai gabatar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma yanzu sai a gyara zama a sa kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan Asabar a taron Doha na kasar Qatar yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Rasha. Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa ɗauki. kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan fabrairu ya kwatanta ruguza birnin mariupol da rasha ta yi da yadda ta lalata birnin aleppo na kasar syria suna ta ruguza tasoshin jiragen ruwanmu a cewar zelensky ya kara da cewa rashin fitar da kaya daga ukraine zuwa sauran kasashe zai yi matukar shafar kasashen duniya tuni dai rashin samun alkama daga ukraine ya fara damun kasashen gabas ta tsakiya irin su masar waɗanda suka dogara kan irin waɗannan abubuwa jiya juma'a shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi watsi da buƙatar shugaban rasha vladimir putin ta ƙasashen turai su rika biyan rasha kuɗin man fetur da takardar kuɗin rasha ta rubel yana mai zargin rasha da wayan kauce ma takunkuman da aka ƙaƙaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan ukraine macron ya gaya ma 'yan jarida bayan wani babban taron kungiyar tarayyar turai eu a brussels cewa matakin na rasha a ta bakinsa baya bisa abubuwan da aka rattafa hannu a kai kuma ban ga dalilin da za mu yi aiki da matakin ba putin ya buƙaci hakan ne a wannan makon yayin da rasha ke ƙoƙarin tallafo tattalin arzikinta mai fama da tsauraran takunkuma waɗanda ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata saboda mamaye ukraine da ta yi an umarci dukkan mutanen da ke zaune kusa da wani wurin da ke aman wuta a ƙasar philippines da su tashi a yau ɗinnan asabar bayan da ya yi bindiga ya cilla burkushin toka da turiri sama na tsawon ɗaruruwan mitoci aman wutan na ta'al wanda ke wani tafki a kudu da birnin malila ya yi bindiga na wani ɗan lokaci da karfe bakwai da kusan rabi na safe agogon yankin a cewar cibiyar nazarin aman wuta ta filifino a wani bayani ta yi gargadin cewa wurin na iya sake yin bindiga wanda hakan na iya tuttuɗo aman wuta mai malala cikin sauri tare da iskar gas da burbushin toka kai har ma da ambaliyar tsunami don haka cibiyar ta nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta karfafa shawarar akwashi mazauna yankin da ke fuskantar barazana a kewayen tafkin bayan da ta daga matakin gargadi daga biyu zuwa uku jiya jama'a gwamnatin amurka ta yi shelar kakaba ta kunkuma ma wasu 'yan najeriya shida saboda goyon bayan kungiyar ta'addanci ta boko haram an yi zargin cewa sun samar da kayan taimako da ɗaukar nauyi ko kuma samar da kuɗi ko samar da tallafin na'urori ko sauran abubuwa ko hidindumu ga boko haram a cewar wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta raba ma 'yan jarida waɗanda aka ƙaƙabawa takunkuman za a hana su amfani da dukkan ƙadarorinsu da ke amurka za kuma a hana kamfanonin amurka mu'amala da su amurka ta ayyana boko haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasar waje a hukumance a ranar 14 ga watan nuwamban shekara ta 2013 a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin Ƙungiyar ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a arewaci da kuma arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi da ke ɓangarorin ƙasashen kamaru chadi da kuma nijar inda suka kakkashe dubban mutane tun daga shekara ta dubi da tara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a babban birnin tarayya Abuja. Alamu na nuni da cewa ana kwaskwasu wato tuntuɓar juna domin samar da matsaya. Daga Abuja ga rahoton Nasir Adamu Ilhikaya. akasarin 'yan jam'iyyar na ganin ba laifi ba ne a daidaita wajen fitar da sabon shugaban amma sai dai a yi taka tsantsan wajen mutunta muradun dukkan sassa tsohon mai taimaka shugaba buhari kan majalisa kawo sumaila ya ce matukar jam'iyyar ba ta yi hattara ba za ta iya fuskantar cikas irin na pdp a biyar. to fata na da addu'a da roƙon da zan yi musu su tsaya akan ka'ida kuma su ji tsoron allah sani za su sauka daga kan wannan shugabanci su sani a irin wannan filin ne pdp aka haƙa mata kabari a da 2014 a mu ma ba duk 'yan najeriya ne kuma fili ɗaya ne dai sani cewa abin da ke gabanmu ya fi wanda muka baro baya a su zauna su yi adalci su kalli halin da kasar nan take ciki su kalli tsakaninmu da mutane waɗanda muka gabata a gaban su 2015 da 2019 yanzu mai tunanin su akan mu daga nan kuma sai a yi magana. Jam'iyyar nan za ta yi abun da za komai ma wani irin sakamako ya fito za ta yi haɗa ke ta yaki Matukar idan ya fito da adalci da daidaito da rarrashi kamar yadda yake a siyasa za mu iya haɗa kai amma matukar duk abin da aka sa rashin adalci to karshen sa ne ya zo shi. Shi kuma mai taimaka shugaba Buhari kan labarun yanar gizo Bashir Ahmad ya ce ba bakon abu ne daidaitawar a APC. Domin ba a taɓa yin zaɓe a jam'iyyar APC na shugaba ba, na farko ci ba DC a kande shi ma yarjejeniya ce ta samar da shi, na biyu a kwamar Adam ne shi ma yarjejeniya ce. Haka duka ga BBO shi ma haka sannan kuma waɗannan da suke kai su ma da haka. So za a ga cewa wanda in dai kana yin abu kana samun nasara to menene zai sa ba za ka ci gaba da yi ba ka canza wani kalan kuma ka zo ka rusa duka ginin da kai ga wanda ya janye daga takarar dan an tura ta wani yankin da ba nasa ba barista bello mustapha da garewa maso gabas ya ce adalci ne kawai zai taimaki jam'iyyar a wannan lokacin amma idan aka yi badakala aka nuna rashin gaskiya aka yi ɗauki ɗora ko aka sa mutane na dole to wannan zai kawo wargajewar jam'iyya wannan zai kawo rashin zaman lafiya wannan zai kawo ga ainihin faduwan jam'iyya ma wanda ba shi muke fata ba fatar mu jam'iyyar mu ta sake kafa gwamnati daga ƙasa har sama insha Allah abin da muke fata kenan kuma in Allah ya yarda zaben nan za a yi cikin lami lafiya muna fatan a yi gaskiya don in an ko a yi gaskiya mu ne za mu ci. domin mun je mun yi kamfen da nake neman shugaba na je jihohi ashirin da biyar a ƙasar nan. Za ta iya kaiwa can dare ko ma har asuba kafin sanar da sabon shugaban da ake ta yayatawa cewa sanata Abdullahi Adamu ne daga Nasarawa. Nasiru Adamu Kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adam Hikaya, duk da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hukunta duk wani gidan mai da ya sayar da gurɓataccen mai da aka shigo da shi ƙasar a farkon watan Fabrairun shekarar nan. A babban birnin tarayya ƙasar Abuja har yanzu ana ci gaba da samun gurɓataccen man fetur a wasu gidajen mai wanda yake lalata motocin mutane yana kuma janyo musu asara. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim nan gidan man AP kenan da ke kan hanyar Maitama zuwa Hilton inda motoci suka yi layi don shan mai. To sai dai kwanaki biyu da suka gabata an samu rudani tsakanin masu sayan mai da ma'aikatan gidan man bayan da aka gano cewar gubataccen mai aka yi ta sayar da wa mutane. Aliyu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda wannan tsautsayi ya faɗa kansu. Na sha man misalin karfe biyar na safe na wuce sakatariya zan je anguwa da nake kawai sai na ji mota na ta yi wani ƙara sosai wani gugu-gugu ina duba sai na tunanin menene haka wanda ni ban saba ji a motan ba sai ina duba sai na ga zuwan mai sai na tunanin kuma fuel pump baya biki sai na yi kokari na ce to bari in sance shi in ga wani datti ne na toshe da sauransu in san in kira baka nike in ga yadda za a yi a takaice dai cikin motan nan na iyar da gari har sai na hau drop na zo gidan mai Don na duba tankin na ci ciro ɗin sai na ga gaba daya zalla ruwa ne a cikin tankin shi ma Khalid Ismail wanda lamarin ya faru akan idansa ya yi kari da cewa wannan abun akan idanu na ya faru ina layin shan mai karfe biyar da minti ashirin ko da minti goma sha takwas kafin sallar asuba sai aka dakatar da sai da mai akwai mota biya gabana me ya faru mai ya kare a'a muna nan muna ta zaman jira mun ji mun sallar asuba mun dawo me yake faruwa sai ga wani ya dawo man da ya sha ruwa ne a ciki sai ga wani ya kara dawa man da ya sha ruwa ne a ciki so a gabana shi manaja da supervisor na manaja da sauran ma'aikatan gidan mai aka yi confirming da form 3 da form 7 da ko form 6 ne ga shi na ruwa ne a ciki akwai bucket guda uku da aka dauko aka zuba wannan ruwan kuma aka zuba manan da yake hade da ruwa tabbas haka ne an lalata dukiyoyin jama'a na da yi kokarin jin ta bakin gabanin gidan man amma abin ya ci tura kasancewar sun ce sun riga sun dauki mataki a kai na biyan mutane da tuni gurbata ta'antancen man ya lalata musu motocinsu. To sai dai kwararre a harkar man fetur da gas a Najeriya Muhammad Salih Hassan ya yi mana karin haske akan lamarin. Wannan gidan mai da ake magana da ya faru yanzu wannan gidan mai dama ya kwana biyu ana gyare-gyare a gidan ma suna abin da ake kira renovation suna sake tsarin wajen. so tsohon mai ne da yake yana ƙasa da shauransu amma ba zan iya aran bakin sun ci musu albasa ba ko kuma wani abu amma dai na tabbatar da da malam ne da kyari ya sa komiti wanda za su je za su binciki wannan gidan mai su duba su gani yaya aka yi suke da wannan gurbataccen mai har yanzu wanda ya riga ya ba da doka cincini cewa duk wanda yake da wannan mai ya kawo kansa kuma duk inda aka samu wannan mai a samu a mai da shi. Kazalika na zanta da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar man fetur a kasar Alhaji Abubakar Mai gandi kan yadda suke kallon lamarin. ba za mu ce akwai sakaci ba ko kuma rashin sakaci tumallu'i irin wannan abu ne mai wahala kwarin gaske domin lodin da aka yi na farko akwai wannan gurbataccen mai to yana yiwuwa kuma kila har yanzu cikin gurbataccen man da aka samu tun wancan lokaci to kila shine har yanzu wasu gidajen mai ke amfani suna sayar da shi har yanzu dai ana fama da karancin man fetur a Najeriya lamarin da ya kara wahalhalun da 'yan kasar ke ciki kuma idan za a iya tunawa tuni kamfanin NNPC ta bakin shugaba Mela Kyari yayi gargaɗi gargaɗi kan hukunta duk wani ɗan kasuwa ko gidan mai da aka kama da laifin sayar da gurɓatancen mai ga mutane ko sayarwa ga 'yan bumburutu a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida shamsiya Hamza da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda agogon ma'anan Washington ke cewa karfe biyar saura minti goma sha bakwai na yamma yanzu kuma sai shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara funtuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurbatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil bil'adama to idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a adamawa salisu muhammad garba ya samo maka daga farfeso sadiq futai na sashen ilimin geografiya a jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma salisin kamar haka. Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek Ayola. Da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne. Na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan a wajen bil adama. To wayannan ina ji su guda biyu nan ne abin da na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon. Na farkon masu ilimin suka ce yawan yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya baki daya. Hmm. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya baki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba ɗaya wanda aka yi a nan eh, Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da masaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan so kasashen duniya gabaki ɗaya kowa ya ba da ba daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron ya ba da batsi a kan cewa a najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fit da iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayakin kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari kame a cima wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan ɗin kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. to duk da a wannan jawabin sun da na ji su ma sun rezin wannan damuwa ɗin to a can da na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari ɗaya so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fita wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan mm. menene illansa ga bin adama mm. illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan mm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan waɗansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana sa, ruwan sama ana karancin sa ba a shi yake musu ba to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai ya mai da su su dama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka gan kuma yayyawa idan yayyawa kuma zai iya haddasa irin kaman eh, asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya ɗin to su ne zai fara cinyawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa da in ka duba eh, abin da documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan ta gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan fasantaji ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar ɗan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo a cikin kansa To shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozon a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya to haske ranar zuwan shi kuma sai yi wa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya to yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa inna wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanta kaman illa ne da wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan ake homoglobin din yana ɗaya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake iya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini din shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka hmm. ba zai ma ji ka taba ji ba ma hmm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana eh, dama suna iya su su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi disuwan ko ko an yake su ba ka ji ba ma sai zama to dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo rashin lafiya to zai zama to kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake hmm. to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukan mu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma su suke da yawan wannan da iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa Uh, wayanda suke kira kansu da Netherlands the highly industrialized uh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gaba kiɗa put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gaba kiɗa inda za zo sai da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cima burin abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 26 wanda aka yi a glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq Futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya haɗa shirin haile haile da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya. To Madalla a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Najeriya da Ghana kowannensu ya bayyana dalilan da ya sa suka kasa zura kwallo a fafatawar farko ta wasannin fitar da gwani na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya da aka gudanar a kasar ta Ghana. wasan nasu na farko da aka fafata a filin wasa na baba yara da ke kumasi birni na biyu mafi girma a kasar ta ghana ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo kasar ghana ta buga wasan ne tare da dubun dubatar magoya bayan ta da suka makare filin wasan da ihun nuna goyon baya da karfafawa to amma kuma mai horar da 'yan wasan kasar na black stars otto addo ya bayyana cewa 'yan wasan sun sha wahala kafin buga wasan lamarin da ya sa suka kasa samun nasara a kan najeriya to sai dai ya aminta cewa 'yan wasan nashi sun yi wasu 'yan kurakurai da kiris ya rage najeriya ta amfana da su amma ya ce za su yi kokarin gyarawa a fafatawa ta biyu ta wasan a bangaren najeriya kuma jagoran 'yan wasan kasar william trust ekong dora laifin ya yi akan rashin kyawun filin wasa trust ekong ya ce sun tafi tare da kudirin lallasa gana a cikin gidanta to amma kuma rashin kyawun filin na kumasi ya kawo musu cikas a can baya da ya ya rage a sauya bagirin buga wasan na farko da aka shata bugawa a filin wasan accra babban birnin kasar zuwa wata makwabciyar kasa sakamakon yanayin lalacewar filin wasan to sai dai kuma daga bisani hukumar kwallon kafar duniya wato fifa tare da amincewar takwararta ta nahiyar afirka wato caf sun yarda a buga wasan a kasar ta ghana amma a birnin kumasi inda ake hasashen filin wasan na baba yara ya dan dara na accra lafiya a ranar talata mai zuwa ne dai za a buga wasa ta biyu a filin wasa na mashur abiola da ke abuja babban birnin najeriya wasan da kuma ita ce za ta fitar da zakara da zai sami halartar gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a qatar a ingila kungiyar kwallon kafar manchester united na dabda da cimma daidaito da eric ten hag domin ba shi aikin horar da 'yan wasan kungiyar ten hag wanda yanzu haka yake aikin horar da 'yan wasan ajax ta kasar amsterdam ya sami ganawar neman aiki da shugabancin kungiyar ta united inda wasu rahotanni suka bayyana cewa kuma da alamu ya sami karbuwa sosai bayan bayanin da ya yi musu kan shiri da kudurinsa ga kungiyar ko bayan ten hag akwai wasu 'yan takarar mukamin na united da suka hada da kocin psg mauricio pochettino da na sevilla joan lepetogi da kuma mai horar da 'yan wasan kasar spain louis enrique tuni kuma da wasu masu ruwa da tsaki suka soma shawartar ten hag kan hanyoyin da zai sami nasara idan ya soma aikin na united daga cikin na farko farkon na akwai tsohon dan wasan kasar netherlands Rip van der Jeep wanda ya kira gare shi da ya wajarar da wasu zaratan 'yan wasa uku da ke kokarin kawo rikici da fitina a kungiyar a cewar van der Jeep muddin kocin yana son samun nasarar aikin sa a old trafford to kuwa ya zama wajibi ya kawar da cristiano ronaldo da paul pogba da kuma harry maguire waɗanda ya ce su ne umul haba'isin duk wani rikici da koma baya da ƙungiyar ke fuskanta a 'yan watannin nan murtala faruk To ma da la'agai da mutafalak sanyin na yanzu kuma shirinmu na ƙarshe. Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan Asabar a taron Doha na ƙasar Qatar yana mai kiran ƙasar mai arzikin man fetur da ma sauran ƙasashe da su ƙara yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Rasha. Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashen duniya da su kai masa ɗauki. kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan fabrairu ya kwatanta ruguza birnin mariupol da rasha ta yi da yadda ta lalata birnin aleppo na kasar syria jiya juma'a shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi watsi da bukatar shugaban rasha vladimir putin ta kasashen turai su rika biyan rasha kudin man fetur da takardar kudin rasha ta rubel yana mai zargin rasha da wayan kauce ma takunkuman da aka kakaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan ukraine kin ba To a gaishe ka masu raro da wannan muka zo karshen shirin nama na yau sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji mu da wani sabon shirin da safe. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc na ke cewa sai allah ya kai mu a kwana lafiya salamu alaikum